Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International mu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na al'adunmu na gado tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shiri da ke taɓa al'adun jama'a a ina suke. Shirin namu na wannan lokaci zai tare ne a ɗaya daga cikin manyan masarautu da suka haifi babban birnin tarayyar Najeriya wato Abuja. A nan na nufin masarautar Kuje. Kabilar Gade da ke da wannan ƙasa ta kuje idan ka ce asalinsu daga Zaria da ke jihar Kaduna suka fito babu ja, idan kuma ka ce daga Doma na jihar Benue suka fito duk dai bai ɓaci ba. Bari makaɗan gwagi su buɗe mana kallabin wannan shirin sosai. adalla kamar yadda na ɗauko shirin al'ummar kabilar gade ne dai suka kafa kuje da garuruwa da ƙauyukan da ke yankin wanda a yanzu yake cikin hurumin babban birnin tarayyar najeriya wato abuja a ɗan tsakanin nan ne dai na ziyarci wannan yanki kuma na nemi ji daga bakin mai martaba sarkin kuje bomo na kuje alhaji dr haruna tanko jibrin wanda shine sarki na sha shida a masarautar kujen don mu ji kaɗan daga cikin tarihin zuwansu inda suke a yanzu ga zaki bomo na kuje ah, alhamdulillah ni mai magana haruna tanko jibrin kuje gomo na kuje ah, lalle lallai kam mu mutanen kuje muna cikin kwararrafa wanda muka taso muka zo daga gurin kano muka zo ta gurin doma ah, daga doma to akwai mutane biyu sunan ɗaya kafati sunan ɗaya kuma kwakwara to shi kafati ɗin da kwakwara uwa ɗaya uba ɗaya suke to da suka bar doma tun lokacin zan ce kusan gudun shekara 1750 suka zo nan gefen abuja ta gurin karshe yanzu haka kafati ɗin shine babba da shi kwakwara kwakwara kuma dukansu dai mahalba ne su biyu kwakwara ya taso ya bar yayansa a kafati ya zo ya je eh, farauta a kan farautan shi ya haɗu da bauna eh, ne ake kiran shi wanda ya kashe bayan ya kashe kuma da ya kashe sai ya ga kamar cewa lalle babban kisa ne ya yi bayan da zai yi ya ɗauko wannan abu ɗin ya kawo shi nan gurin yayan nasa a kafat sai ta kai koma gurin yayan ya je samu yayan ya ce yaya na kashe wata babban kuzazaje na bauna amma ba ta da gashi sosai a jikinta saboda haka ba mu sani ba ko ya take amma na zo ka taimaka min da wani ko asiri wanda dai ko da menene ne kada samu damuwa yayan kuma ya bashi wannan taimako ɗin. kuma ya ce mishi to ya za a yi ya ce ta wannan abu nan tana da girma da yawa ba za ni iya kawo shi nan inda kake ba saboda haka sai ya ya ce to ka koma can ka je ka zai kai ka a gurin nan a gurin garin shingen shi kenan sai gawa jama'a wanda suke kusa da shi cewa fa shi ya yi babban kamo kuma nama ce wanda shi ba zai iya ya ci shi kadai ba duk wanda ke da niyya ya zo ya saya to garin zuwa ah, in suka zo gurin sa sai su ce za su je gurin mutumin da ya kashe babban kuzazaje bauna eh, ne ake kiran shi so shi shikenan sai mutane na zuwa gurinsa suna sayan nama na wannan baunan da ya kashe din to garin zuwa shine a hausance don mutane muna da alaka da mutanen zaria sosai don alakan da muke da shi da mutanen zaria yawanci uh, harshenmu mu fi son mun ka yi yaren mu gade sai mu hada da na hausa eh to so don alakan da muke da shi da zaria to so sai mutane muna zuwa suna sayan nama din in suka zo gurin sayan nama su ci ah, ko za mu je gurin wanda ya kashe wannan kujejen bauna to a tun lokacin nan ne mutane da yawa ba su iya su kira shi zazaje sai da su ce kuje to inda aka samu sunan kuje kenan to a lokacin da shi kwakwara yana sarauta sai na biyu sai bayan rasuwansa sai tsayi ya zo sarauta tsayin da ya zo sarauta sai ga ku ba abin da za yi dole ya koma ya je zaria don ya ashi addinin musulunci to dalilin barin sanan kenan ya je zaria ya je zariya kenan sai shi sarkin zariya ya ce mishi ah, daga ina ka fito irin yadda ya mishi kutance sai ya ga cewa yana da nisa da yawa saboda haka ya koma kada ya sake dawowa shi zai aiko da jikokinsa su zo nan to dalilin da aka aiko da jikokin kenan suka zo suka kafa a abuja a da wanda yake suleja yanzu e to shine tun lokacin duk wata irin gaisuwa da wani abubuwan da ake na zumunci ana yi tare da mutanen suleja sa'ana sai shi sarkin zaria din ya aiko mishi da wuka na gargajiya da na yanka haka ya kawo mishi cewa to kaga wannan shine kamar mulkinka wanda za ka rinka mulki da shi a gurin ya samu karfin ya nada duka yadda ake sarautu a zaria haka ya nada mutanensa tunda an bashi shugabanci Su dai al'ummar gade da ke kuje kamar yadda aka ji tushensu maharba ne ga su kuma manoma ga son mu'amala da baƙi To bayan da ɓauna ta yi sanadiyar kafa kuje a inda take a yanzu, kamar yadda aka ji, shugabanninta na fari sun kai gaisuwan ban girma zaria wato wajen mai martaba sarkin zazzau kenan, inda aka karrama su kuma suka karɓo sarautu daban-daban da aka naɗa a kujen domin a tura su sauran sassan ƙasar kuje a matsayin hakimai kenan. Bari dai mu sake ji daga bakin bomo na kuje. Ya naɗa su dallatu galadi madawaki da sauransu wato a lokacin da suka je bayan an dawo daga zaria kuma an sami ka faɗi waɗannan eh. manyan sarautu da aka nannaɗa kamar yadda eh. ake a eh, zaria madawaki da latu galadima da sauransu to su ne yanzu suka zama kamar idon sarki shine kuma ƙasar nan gaba ɗaya sai ya rarraba su ƙauye ƙauye ƙauye ƙauye cewa kai za ka kula da ƙauye kaza kai za ka kula da ƙauye kaza a dalilin da aka samu iyakan kasa aka ce ta wannan kasa ga kasan shi wannan ƙauye ga kasarta wannan ƙauye ga kasarta har ya kai ga inda muke ɗin yau to kuma a haka ɗin za mu ce sarautu ma na kuje yanzu to ni ne na goma sha shida na sha shida eh ni ne na goma sha shida don an samu sarakuna zan ce wanda ya kafa gurin nan eh. mai suna kwakwara sannan mabiya da shi shine tsayi sannan na uku basuru sannan na hudu jaba sannan na biyar aliyu sannan kuma na shida <clears throat> magaji sannan na bakwai wuce sannan na takwas gomo sannan na tara basuru kuma sannan na goma gokuje sannan na sha daya ari sannan na sha biyu habu na sha uku jibrin wato wanda ne yau na gada kenan eh. suleiman kuma shine na sha hudu suleiman bature to na sha biyar shine jibran abubakar na sha shida kuma shine nan yau eh wanda nike wanda na kama aiki nan tun alaf ɗari dubu biyu da ɗaya na zo nan yau wato eh, dubu biyu da ɗaya eh a taikace dai wajen wata na biyu na dubu biyu da ɗaya shine na Allah ya kawo ni wannan sarauta din wato wannan dai muna iya cewa wannan ta kasance tsohuwar masarauta ce ko sama an ce ai ta girmama Abuja zance ai in ga muka wato eh, Malam Garba ai nan inda muke ka zo ka same mu nan tun alaf dubu ɗaya da ɗari takwas da hudu muke nan eh bayan a tafe-tafen da aka yi a yanzu inda muke dinnan inda kuji take tun dubu ɗaya da da ɗari takwas 1804 muke nan. Kashi saboda karancin lokaci a nan za dasa aya nan gaba ma ɗora. A madadin waɗanda suka taimaka wa shirin, ni Garba Aliyu na Zaria ke maku fatan alheri.